اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu dora daga inda muka dakata a darasi na jiya a cikin darasin tafsirin alkur'ani mai girma yau ina tunanin aya ta 203 ne da hudu ko za mu tashi aya ta ɗari biyu da hudu a cikin sura mai albarka wato suratul baqara malam ya ce wa ba'ad an bayyana ta'ala ba'ar hakamin diniya wal ijtima'iyya bayan an ba mu labarin wani bangare da hukunce-hukuncen addini da hukunce-hukuncen zamantakiya na mu'amala kaza a ya kurun bai bi mau'izatin qayyima sai aka ci gaba da yi wa mutane wa'azi da wa'azi wanda yake mai girma mai kai mai kama zuciya ta biha tamassukan bidinihim dan su ƙara ƙarfin riko da addininsu fa mai kismaini fi sulukihim Allah sai ya kasa mutane kashi biyu dangane da yadda suke gudanar da al'amuransu ne da kullum فمنهم المنافقون الذي يظهر الإسلام باللسان ويقفر الكفر والفسوق في قلبه Allah sai ya bayyana a kowane bangare na mutane munafikai ne su ne waɗanda a bayyana suna bayyana da musulunci da harshe amma suna koya kafirci da fasikanci cikin zuciyarsu wa minhum al-mu'min al-khalis daga ciki akwai mu'mini cikakken mu'mini fi imanihi wajen imani shi يقدم الله ورسوله على شهوات نفسه وهواها yana gabatar da da Allah yake so yana gabatar da abin da manzon Allah yake so fiye da da zuciyar shi ke so fiye da ra'ayin shi ada ta'ala bin al-awwal yanzu Allah sai ya fara ba mu labarin nau'i na farko su ne munafikai cikin addini Allah sai ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasi akwai waɗansu daga cikin mutane mai buka qawluhu wanda magana shi take burge ka wanda magana shi take baka mamaki fila hayati duniya dangane da rayuwar duniya in ka ji magana shi saboda iya harshe saboda iya baki shi saboda iya magana sai ka ji shi kamar wani sahabi sahabi wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi yana shaidar da Allah kuma akan abin da ke cikin zuciyar shi mai kyau ne ma'ana yana rantsuwa da Allah cewa abin nan da yake faɗa da bakin shi to haka yake azzaci wa huwa aradda qisam alhali Allah ya sani mai tsananin husuma ne mai tsananin kiyayya ne ga musulunci mai tsananin kiyayya ne ga musulmi akwai daga cikin mutane masu irin wannan su ne munafikai har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutum mai suna afsanas bin shari'a mutum ne mai kaudin baki mai iya magana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga rantsuwa akan shi mumini ne yana rantsuwa da Allah a bisa cewa yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tare da haka ko munafiki ne wata rana ya fita da daddare dan munafinci sai ya bi shuka wato gonakin mutane gonakin musulmi ya bi ya kone ya sa musu wuta ya samu yansu dabbobi nasu di ya sassoke kakkashe su an gane ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ma ya bayyana abin da ya yayi halin shi ya tola asirin shi da aya ta tafi Allah sai ya ce mai وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى الله تبارك وتعالى إذن يباد بايا a gaban manzan Allah Sallalahu alaihi wa shi na kwarai ne mutumin kirki ne amma da zaran ya dan bada baya da zaran ya shi ne da zaran dare yayi sa'ad da arabi sai ya tafi a bayan ƙasa li da fi hadin ya shuka barna a bayan ƙasar wa yuhlikal harsa ya je ya kallakar da amfanin gona wannan nasal i'am ya halaka da dabbobin jama'a shine wancan mutum afala bin shari'a wanda ya aikata irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahu la yuhibbul fasad shi kuma Allah baya san barna baya san mabarnata bai yadda da barna ba bai kuma yadda da aikin mabarnata ba Allah sai ya ce mai wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al'izzatu bil ithm fa asbuhu jahannam wa la bi'sal mihad wa idza qila lahu taqillaha duk lokacin da aka yi mashi wa'azi aka yi mashi nasiha aka ce wani ka ji tsoron Allah akazahu izza sai girman kai da jiji da kai ya dauke shi sai ya ga yanzu kamar shi har za a zo a mai wannan magana har za a faɗi mai ya ji tsoron Allah shi kamar shi a ce ya ji tsoron Allah me aka dauke shi kenan an dauke shi mafi tsoron Allah kenan fa hasbuhu jahannam to kyale shi in a ji tsoron Allah bai ishe shi ba to wutar jahannama ta ishe shi tana can tana jiran shi wala bi islamiha ta munana kwarai ta zama makoma a gare shi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam an sami irin wa'annan mutane har ga misalin ɗaya daga ciki nasu bin shari'a wanda in ya zauna yana yi maka magana in dai magana ta fatar baki ce da harshe za a yi to ba yanda za a ka kare shi sai ka ji shi wani ba annabi ba annabi wani sahabi sahabi kuma yana rantsuwa da Allah akan gaskiya yake faɗa alhali aikin nashi ba haka yake ba to akwai irin wa'annan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu a wannan zamani na ma akwai irinsu dan haka ne ma shari'ar musulunci ba ta aiki da abin da ka faɗa sai an yi bincike manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa da ana kama mutane da abin da suke faɗa da mutane sun yi da'awar dukiyoyin jama'a da jinenansu sai dai mai kawo hujja ko kuma shaida yana ga wanda ya ƙara rantsuwa tana ga wanda ya musu saboda haka sai an yi bincike tukuna abin da ka faɗa ɗin nan haka ne ya tabbata haka ne sannan a yadda Allah ya taimake mu har gobe ana samun irin wa'annan mutane Allah ya kare mu daga sharoransu ya kuma tsare mu daga aikata aiki irin nasu to sai Allah ya faɗi mana nau'i na biyu su ne nau'in mutane waɗanda suke zuciyarsu fes muminai ne masu imani da Allah suna gabatar da san Allah da manzan Allah a bisa san zukatansu sai Allah ya ce su ne suwa ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله akwai wani nau'i kuma daga cikin mutane mai yashari tsaho wanda yake sayar da rayuwar shi wanda yake mika rayuwar shi a amradatillah dan neman yardar Allah komai na shi ya sadaukar dan Allah zai iya kashe dukkanin dukiyar shi don addinin Allah zai iya ba da ƙarfin shi don addinin Allah zai iya sadaukar da ilimin shi don addinin Allah da wayan shi da hikimar shi zai iya amfani da su don addinin Allah ya ci gaba ya sadaukar da rayuwar shi ba in rayuwar za ta kare a nan ya yarda don neman yardar Allah to akwai ire-iren waɗannan daga cikin mutane har zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai su har izuwa yanzu ma ana samun irin su waɗanda suke yin komi don Allah ya Allah ka sanya mu cikin su wallahu rabbukum bil ibad to Allah mai tausayi ne mai tausasawa ne ga bayan shi na kwarai ya san abin da suke kuma zai musu kyakkyawan sakamako Allah ya faɗi mana nau'in mutane biyu irin waɗannan nau'ukan mutane biyu su ke nan ke zaune a duniya ta ɓangaren addini ta ɓangaren aƙida ko dai mutum ya zama musulmi tan gariya mai riko da addini lami lafiya ko kuma ya zama munafiki duk haka ake haka ake babu wani wanda yake na uku to da Allah ya faɗi mana waɗannan summa jama'ata alal muslimina lil mu'minina minhum wal munafiqun wa qatabahum bi sifatil iman allati yad'unaha sai Allah ya tattara waɗannan waɗanda suke kiran kansu musulmi da musulmin na ƙwaran da ƴan bashaku bashakun musulmin waɗanda ba na ƙwaran ba wato munafikan kenan sai Allah ya kira su gaba daya sai ya faɗi musu menene musulunci sai Allah ya ce ne ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatish shaytan tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuke masu imani udkhulu fis silmi kafa ku shiga addinin Allah gaba ɗaya. kada ku raba kafa kada ku yi 50-50 kada kuna rabi musulmi rabi ba musulmi ba kada a zahiri musulmi a ɓoye ba musulmi ba ku shiga addinin Allah sau da kafa baka da zicci baka da kunne gabaki ɗayan bislimi ko kuma fisalimi sinin da kisra ko ko sinin da fataha bi ma'ana wahid ai ku shiga addini gaba daya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku kuskura ku bi mahudubobin shaytan kawace kawacen shaytan kiraye kirayen shaytan kada ku bi mashi innahu ku sani shi shaytan fa lakum aduwwun mubin makiyinku ne mai kuma bayyanar da kiyance ƙarara ba a koye ba da haka kada ku biye mishi wannan irin wannan ya faru ga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake kira abdullahi bin salam asalin shi bai yahude ne babba ne cikin yahudawa malami ne na yahudawa wato fada ne ko pastor ko bishop a cikin addinin yahudanci Allah ya taimake shi sai amshin musulunci da shi da jama'ar shi suka musulunta amma tare da wannan sai ya zamanto cewa yana girmama ranar asabar ya ta yin aiki ran asabar kamar yadda sauran yahudawa ba sa aiki ran asabar a yahudanci haramun ne yin aiki ran asabar to shi ga sun shigo musulunci sun shigo da kyakkyawan niyya amma abin ya kama zuciyarsu sun riga sun saba da kin yin aiki ran asabar sai ya zama ba sa yin haka ba sa yin aiki ran asabar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya domin su da kuma ire-iren su yace ya ku masu imani ku shiga musulunci gaba daya duk abin da musulunci bai hana ba kada ku hana kanku abin da musulunci bai ce ayi ba kada ku yi ku bi shari'ar musulunci ku aje kowace shari'a ku fifita musulunci akan komi kada ku bi ma hukumomin shaitan hakika shi dan makiyin ku ne kuma mai bayyana da kiyayya shi ne karar a gare ku Allah ya taimake mu kun ga da wannan ƴan uwa musulmi akwai wani kila abin da yake faruwa ga 'yan uwa musulmi musamman ranar lahadi za ka samu 'yansu ba ma'aikatan gwamnati ba ne masu sana'ar kansu ne kuma in suka fito suka yi sana'ar anan nan za a tsaya ma'ana babu wata larurar ta gidda amma sai ka samu wai ran lahadi ba sa aiki ko ran lahadi ba sa buɗe shago ko ran lahadi ba sa kasuwa wannan kuskure ne lahadi rana ce da kintoci suke girmamawa duk da ba addinin su ne ya ce su girmama ta kada su aiki ciki ba amma sun canfe ta sun ɗauke ta sun aje ta ranar da ba ta aiki ranar lahadi to kai ko ba kirista ba ne don haka bai kamata ba kai ma ka girmama lahadi da kin yin aiki a ciki matuƙar babu wata larura amma in kai cikin gwamnati ne gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha ko ta local gamma ko ta wani kamfani da ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya wannan kuma tilasci ne ba dama cewa aka yi aje a huta gwamnati ce ta ba da wannan hutun ba dama ka ce ba za ka tafi ba ko kuma ya kasance sana'ar da kake yin ba masu saye ran lahadin ran lahadin ne in ka buɗe ba masu saye to irin wannan ne akwai irin wannan larura to ba komi amma dai don girmama ita kanta lahadin Idan kana ɗaukata da wani mahimmanci ita ranar lahadin kamar yadda ce ke ɗaukar da mahimmanci ranar lahadin ka ce ka fasa aikin ka na ƙashin kanka a ranar lahadin to kuskure ne Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a irin wannan ba lahadi ba ko juma'a ran juma'a malamai sun ce makaruhi ne ka ce ba zan aikin komi ba don girmama yin juma'a Abin da aka ce kurin za ka tsaya a lokacin yinin juma'a daga lokacin da aka kira sallah zuwa sallah da sallah nan kaɗai ne aka ce kada ka aikin komi amma daga safe har zuwa lokacin sallah an baka dama ka yi aikace aikacenka ka yi kasuwancinka ka yi saye da sayarwanka daga safe har zuwa kiran sallah haka da zaran an gama sallah ka tafi ka yi ibada ka tafi ka nemi arziki haka ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da nassin alqur'ani yace wa idza fa idza quriyatis salatu fantashiru fil ardi wa batagu min faradillahi wa zkurullaha katira da zara an gama sallah to ku tafi a bayan ƙasa ku nemi arzikin Allah ba hana ka yin aiki ba juma'a ba hana ka yin aiki ba ran juma'a kurin abin da aka hana daga kiran sallah zuwa sallah masalla nan ne aka ce ba a kowane aiki ba a ciniki ba a buɗe kasuwa ba a ɗaura aure ba a kowane aiki daidai wannan lokaci wannan kenan to kai da ranar kuma ran idin kuma ta sati ba a ce kada ka aiki ba kwata-kwata gaba ɗaya to ina kai kuma ka ɗauka ka araka yafa idin wa'insu wa'inda ba naka ba don girmama ranar ka ce ba za ka yi aiki ba a wannan rana wannan kuskure ne mun ji dai Ah, wannan abdullahi bin salami lokacin da ya musulunta yana girmama ranar asabar Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu dukunu fil silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytani innahu lakum aduwwun mubin ku shiga musulunci gaba daya kada ku biye ma shaytan hakika shaytan makiyinku ne mai bayyana da kiyakum a gare ku to dan adam yanda yake tara yake bai cika goma ba ba mu asumi in ba annabawa ba dan haka ne sai ya kasance wani lokaci mutum zai darje zai zame zai aikata wani aikin na ba daidai ba in hakan ta faru me ya kamata yi? gashi nan tafi na'am fa in zalaltum ba'd ma ja'atkum bayyinatu fa'lamu فاعلموا أن الله عزيز حكيم Allah ya ce fa in dalaltum in kuka karkace kuka aikata abin da ba daidai ba min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji kuma sun zo muku bayan hujjoji sun bayyana tare da wannan bisa ajizanci na ɗan adam kuka darje kuka zame kuka aikata abin da ba daidai ba to ku tuba ga Allah fa'alamu ku sani cewa fa laha azizun haƙiƙa Allah mabuwaye ne babu abin da zai gagare shi daga cikin abin da yake zai iya zai iya azabtar da dukkan wanda ya zaɓa mashi hakiman ko mai hikima ne ko mai cikin hikima yake yi cikin hikimar shine ma yace ai muku azidan ku gyara Allah ya ce mai hal yanzuruna illa في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم Allah ya ce hal yanzuruna bi ma'ana ma yanzuruna waɗanda suke barin shiga musulunci gaba ɗaya waɗanda suke raba ƙafa rabi musulmi rabi musulmi musulmi rabi musulmi rabi kuma 'yan duniya abin da ya musu daɗi a musuluncin su riƙe katakan musulunci ne su aikata abin da ya saba masan zukatansu su yi ta ‘yan kusassari suna neman ‘yan maraɓa su laɓe wai dai ba za su yi ba don ya saba masan zukata to ba komi suke saurare ya zo musu ba illa an yi atiyahumullah face suna sauraren azabar Allah ta zo musu ne fi zulalin min al-gamami cikin inuwar girgije a yi musu girgije na azaba a yi musu hadarin azaba abinda suke jira kenan wani mala'ikatu mala'iku su zai ke musu da azaba kamar yadda suka zai ke mana farko da azaba in ko haka ta tabbata wa kuriyar al'amarin su ya kai ƙarshe kenan ba abin da zai biyu ba illa halaka su wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mai da al'amura baki ɗaya. Allah ka taimake mu ma'anar aya shine in aka yi mutane wa'azi har yanzu ba su ji wa'azin ba suka doge akan halinsu na girmama wani abu wanda ba na addini ba na abin da ya musu daɗi a rai su ɗauka addini wanda ya saba masan zukatan su aikatawa har in suka ci gaba da haka to su sani alama ce ta halaka na tafi ba komi suke jiran ya dauku ba sai azabar Allah ta zo musu ko cikin gizagizai a yi musu hadarin azaba ko ta kullo ta ƙarƙashin ƙasa, tana dai tafi ko ba dade ko ba jima Allah kare mu malam yace wa man azuma shay'an farijan min shar'i min shar'i islami duk wanda ya girmama wani abu wanda ba musulunci ne ya ce a girmama wannan abun ba wanda ya saba musulunci faqad kafara to ya bar musulunci kenan dan haka tambayi magabata kaji wai me bani isra'ila suka yi da aka ce musu kafirai gashi nan zuwa Allah ya ce ne sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinah ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب الله يتي يا مسلمي سل بني إسرائيل تنبي بني إسرائيل كجي تنبي يهودا وكجي كم آتيناهم من آياتنا da أنزكي an آيوي من musu da an zakke musu da ayoyi bayyanannu annabawansu sun zo musu da hujjoji zahirai karara waɗanda ya kamata su yi imani da Allah waɗanda ya cancanci su bi dokokin Allah amma kuma sai suka ki sai suka zaɓi abinda da zuciyarsu ce musu daɗi suka ce shine addini suka aikata abinda da zuciyarsu bai mata daɗi ba suka yi watsi da shi ba su aikatan ba haka suka yi ta yi a zamanin wa’ancin annabawa nasu fa kana jazaohum azaban shadida sai ya tusa sakamakon da ya biyo baya azaba ce mai tsanani bincika kaji kalli isoshin annabawa kowane annabi yanzu yewa mutane shi wa'azi za ka samu mutanen haka suka yi. suka ɗauki abin da ya musu daɗi suka ce shi ne addinin abin da ya saba ma son zukatan suka ajiye suka ce ba za su aiki da shi ba suka mai da addinin son zuciya shine dalili shine sabab da ya san an ka dinga halakar da waɗancan al'ummomi saboda haka Allah ya ce wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canza ni'imar da Allah ya mashi ashe Allah ya baka addini da shari'a ni'ima ce Allah ya aiko maka annabi da shari'a ni'ima ce to in Allah ya maka wannan ni'ima ka canza da kai abin da zuciyarka take so min ba'adi ma ja'at bayan kuma ni'iman nan ta zo mishi bayan addinin nan ya zo bayan sakon nan ya zo to ya sani fa inna Laha shadidul iqabi haqiqa Allah mai tsananin azaba ne kuma zai kama shi da wannan azaba dan haka kenan 'yan uwa musulmi abinda kafiran farko suka yi a zamanin annabawansu shine ɗauki ɗaya-ɗaya da suka riƙa cikin al'amarin addini cikin abinda annabawan na zo da shi su zaɓi abin da ya musu daɗi a zuciya su aikata abin ko duk da aka ce ba kyau in zukatansu suna son abin sai sun diga ƙoƙarin wannan duwa sai sun diga kokarin marfadowa sai je sun gyara mu abin zama sai sun samu mai gurbi cikin addinin wannan shi suka yi tsaye shi ne dalilin da ya sanya Allah ya hallakar da su ya ishe mu ishara zamanin annabi shu'aib mutanen birnin aila da aka hana su yin suran asabar aka haramta musu kamin kifi ran asabar sai suka yi hikima wai bisu kan zuciya sai suka zo jikin kogin sai mutum ya ja hanyar ruwa kamar rami kamar lambatu in ya tafi ya tafi ya ɗanyi nisa da kogin sai ya ɗanyi mata faɗi ya ɗanyi dam ranar abin nan ran juma'a sai mutum ya zo ya buɗe wannan daɗe da ruwa da kifi sai su tabi ran asabar kenan su tabi su tabi in yi liwar ɗan dam ɗin can ya cika da kifi ran asabar sai ya daɗe inda kifin zai dawo zai dawo cikin babban kogi sai ya daɗe shi kenan sai ya tafi gida sai gobe litinin sai ya zo sai ya sami kifin yana nan sai ya kama wai ai yayi hikima ai ba dare asabar ya kama ba ma'ana tarko ya ma kifin ya tsare shi a wurin tarko ran asabar ɗin sai ran lahadi sai ya zo ya kama kifi wannan sai su aka halakar da su aka mai da su birai aka mai da siffar su ta koma siffar birai bayan lokaci aka halakar da su suka halaka da su saba ma Allah to haka al'amari yake har gobe ba a sa waye ko hikima cikin addini ba a yin addini a gani na a ra'ayina ba a yin addini da wannan me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana an gane wannan ko ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qara Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim me wa yusallimu taslima ko bai halatta ga wani mu'mini namiji bai halatta ga wata mumina mace Allah da manzon Allah ta ce ga abin da za a yi har ya tsaya yana ganin akwai wata kafar zaɓi har ya tsaya yana ga akwai wani ra'ayi a cikin abin wajibi ne ya sallama iyaka sallamawa wannan shine musulunci in ko mutum bai haka ba to ya tabbatar ya halaka da kai ba ko abin da ke jan halaka illa kawace kawace shedan Allah sai ya ce mai زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله يتي زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن قواتا مكافرين رأيوا الدنيا duk wanda ba musulmi ba ko cikin waɗanda suke riya musulmin ne matuƙar Allah ya dode musu tunanin lahira to duniya suka sa gaba ita suke kallo kyale ta yake jan su don haka duk abin da za su samu duniyar komi ƙaiƙayin shi ko mi hayakin shi za su yi an musu ita a iya tunaninsu in baka samu duniya ba shi kenan ai ka zo duniya a banza kenan ka halaka da haka suke kokari ta yaki halai yaki haram wajen neman tara duniya wa na min allazina amanu suna izgili ga masu imani suna ganin wanda ya tsaya taka tsantsan shi ba zai ci haram ba ba zai ci kamiya miya ba su mai kallon sa Sune su mai kallon marawaye su ne mai kallon wanda bai waye ba ba gidaje gidahumi haka suke kallon shi suna izgini gare su wallazi na tafawo Allah ce ku bari ku je. kun ga wayannan waɗanda suke jin tsoron Allah ba sa saba mu Allah ko da kun fi su komi a duniya to idan Allah ya kai mu gobe kiyama fawqahum yawmal kiyama suna birbishin ku a ranar alkiyama su ce da darajoji madaukaka a ranar alkiyama kuma tun daga duniyan ma ai wallahu yarzuqu man yasha'u ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da wata wahala ba in Allah ya nufin azurta ka ba sai ka ci haram ba ba sai ka ci haram ba ba sai ka yi zagir zagir ba ba sai ka neme ta makauniyar hanya ba ta kyakkyawar hanya sai Allah azurta ka domin yana azurta wanda ya so ba tare da wata wahala ba ya Allah ka azurta mu arziki na halal Allah ya taimake mu malam yace zakara fi ma ya ati asalin nasi bi nisbati al islamiyya Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana mana dangane da aqidar musulunci dangane da aqida ta addini asalin mutane duk akan aqida ɗaya ake farkon duniya farkon mutane ana kan aqida ɗaya ne dukkan lokacin ba mai saba ma Allah ba mai wata karkatattar aqida ba mai wata gurguwa aqida gaba ɗaya Allah ake bauta mawa zamanin annabi Adam da zamanin al'ummomin sun ka biyo bayan annabi Adam ‘ya'yan shi da jikokin shi duk ana kan addinin Allah ne sai wani abu ya faru Ga gashi nan zuwa menene nasu ummatan wahidatan fa فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر متاني أسلي أكن أكيدا أكيد Allah tabaraka wa ta'ala ya so mu saukar da kakanmu babanmu annabi Adam akan doron ƙasa shi da matar shi Hawwa'u su ne farkon mutane ko suka haifi dukkanin wani mutum don haka ake ce mana yayan Adam ɗan Adam ma'ana ɗan Adam to aka kasance tafiya ta tafi ana kan addini ɗaya, ana kan tafiya ɗaya <coughs> a ƙida ɗaya. a wancan lokaci har bayan wucewar annabi Adam ya'ya da jikoki na annabi Adam suka zo su ma suka shuɗe duk ana kan addini ɗaya to aka riƙa yin mutane cikin addinin masu nagarta mutanen kwarai, masu tsananin ɗa'a ga Allah inda suka yi zarra suka yi suna a wajen biyayya ga dokokin Allah lokaci lokaci aka riƙa samun irin wa'annan mutane to bayan mutuwar ire-iren wa'annan mutane sai al'ummominsu mutanensu suka rike neman wace hanya za su bi su rike tunawa da su suna girmama su e suka rike yin dan mutum mutumi haka da siffar wa'ancin bayan Allah na kwarai wa'ancin bayan Allah na kwarai sunayensu akwai lata akwai yagusa akwai yaquka akwai nasara ga sunan dai sunaye ne na mutane mutane ne na kwarai mutanen kirki waɗanda sun bi Allah tsakaninsu da Allah sun yi aikata ayyukan alkhairi iyaka iyawa ba gari ɗaya suka zauna ba ba zamani ɗaya suka yi ba zamanna daban-daban amma kowane in ya rasu sai mutanen garin almajiran shi ‘ya'ya da jikoki ya su ga me za su don su rika tunawa da bawan Allah ne sai a sassaƙa wani ɗan mutum mutumi da icce ko a mulmula shi da yunƙu a aje inda yake zama dan a rika gani ana tuna bawan Allah tafiya ce tafiya waɗannan ƴaƴa da jikoki suka ƙare nasu ƴaƴan da jikoki suka zo su kuma heshi din ya rika ruwaita musu to kakannin ku fa suna neman tabarraki ne wajen waɗannan abubuwa suna neman wato kamun kafa ne da waɗannan siffofi da aka mulmula na sunayen mutanen kirki dan haka ne suka rika zuwa suna neman tabarraki in kana da wata bukata gurin Allah sai ka zo gaba ga wannan sifa ta wannan malami ka ce ya Allah ka biya mu bukata ta albarkacin mai wannan sifa albarkacin malam lata albarkacin malam uzza ya gusa ya koka nasara duk sunayen mutane ne da waɗanda suka shuɗe a hankali a hankali dai sai abin ya koma ana bauta musu shine asalin bautar gunki wannan shine farkon bautar gumaka asali an fara ne daga girmama manya wa'ancan sunayen gumakan nan lata ya gusa ya koka nasara duk sunayen mutane ne manyan mutane na kwarai an yi ne dan a girmama su daga girmama su ne aka zarme kuma aka koma neman tabarrakinsu aka koma kuma bauta musu wannan shine asalin bautar gunki lokacin da mutane suka zarbe haka sai Allah ya fara aiko manzo na farko annabi nuhu amincin Allah ya tabbata a gare shi haka dai tun daga lokacin aka shiga bautar gumaka ana aiko annabawa ana faɗa da bautar gumakan har yanzu gashi nan ana yi shine Allah yake bayyana mana ga wannan aya Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance asali al'umma ce guda ɗaya muqtani'ina alal haqqi inda suke rike da gaskiya inda suke rungume da gaskiya min ladu adam tun daga annabi adam haka aka tawo sun maqtalafu sai daga baya suka sassaɓa bi an amana ba'dhum wasu suka yi imani wa kafara ba'd wa kuma suka kafirta to bayan an samu wannan wasu suna nan akan yanda annabawa suka basu wasu kuma sun kowa bautar gumaka fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa ilaihim izuwa gare su annabawan nan suka zo mu mubashirina suna albishir da shiga aljanna man amana ga dukkan wanda ya imani da abinda da sun ka zo da shi to signa ya mashi albishir bil jannati zai shiga aljanna tun daga annabi nuhu wa munzirina suna masu gargadi ga man kafar duk wanda ya kafirce ma abin da sun ka zo da shi bin nari to fa da shiga wuta su annabawan nan da Allah ya aiko ba su taho saket annubi ba a'a wa anzala ma'ahum alkitaba sai Allah ya saukan musu da littattafai kowane annabi aka ba shi littafi wanda zai yi shari'a da shi wanda zai ja mutane da shi kuma abin da ke cikin littattafan nan gaba ɗaya aƙida ce iri ɗaya wa annal aqida ta fi jami'il kutubi wahida aqida ɗaya ce ke cikin wannan littafin aqidan na ku ita ce la ilaha illallah babu abin bauta mawa da cancanta sai Allah annabi nuhu abin da ya karantar kenan annabi hudu abin da ya karantar kenan annabi adam dukkan annabawa har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kalma suka karantar wannan kalma suka koyar ita ce abin da aka aiko annabawa da ita ita suka zo isar da sakon ta duniya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت an aika annabi cikin kowace al'umma ku bauta ma Allah kada ku bauta ma wani Allah ba Allah ba ashe ha kalmar kenan guda daya bil haqi ayi aiki da wannan kalma bisa gaskiya ayi aiki da kalmar nan bisa gaskiya li yahkuma bainan nas domin Allah ya hukunci tsakanin mutane waɗanda suka sassafa su dawo ma gaskiya waɗanda suka bar gaskiyar su dawo da sabani su dawo kan daidai fi makasalafu fihi akan abin suka saba mishi min addini na addini wa makasalafa fihi ba waɗanda suka saba mishi illal ladzina utu sai waɗanda aka ba littafin waɗanda aka ba su littafin suka fahimci littafin su kuma suka saba mai aikin littafin waɗansu daga ciki suka yi imani wasu kuma suka kafirta kuma sun yi wannan ne min ba'adi ma ja'akumul bayyina bayan hujjoji sun zo musu qarara ala hujjat az-zahira ala tauhid bisa hujjoji na ta Allah sun tabbata tare da wannan suka rufe ido suka biye ma zuciya suka biye ma ra'ayi suka biye ma a ganin su wannan sai ya halakar da su sun yi wannan kuma ba bayan bainahum dan zalunci tsakanin su sun zalunci kawunan su fahadallahu na amanu sai Allah ya ƙara shiryar da waɗanda suke masu imani limakasalafu fihi dangane da abin suke da sabani ciki sai ya fahimtar da su gaskiyar abin min alhaqi ya fahimtar da su gaskiya bi iznihi wannan kuma da iznin Allah ne da yardar Allah ne ba kokarin su bane wallahu wallahu yahdi man Allah yana shiryar da wanda ya so ya ɗora shi tiriyan tiriyan ila siratul mustaqim a bisa tafarki madaidaici ya Allah ka ƙara shiryar da mu ka ƙara dora mu kan tafarki madaidaici yan uwa kun ji asalin mutane akan aƙida ɗaya ake girmama magabata girmama manya shine aka zaƙe aka wuce gona da iri ta nan ne aka fara bautar gumaka don haka duk inda wani mai girma yake yana da girma ka girmama shi gwargwadon yadda Allah ya girmama shi kada ka wuce gona da iri wajen girmamawa ina fata mun gari. Allah ka taimake mu walamma kana al-islamu dinul haqqi tunda ya kasance addinin musulunci addini ne na gaskiya la yaqdu mu'tanihi baya yaudar masu runguma shi bid'awa kaziba bai musu da'awa ta ƙarya فإنه بين من أول الأمر أنه كل أنه خلفت an riga an bayyana tun farkon al'amari shi addini ɗaukar nauyi ne yi kaza ne bari kaza wasu idadin likiyami da kuma tattali yadda za ka tsayi gobe gaban Allah bai hamlar mushakkati na ka daure matsanance tsanance wata sufiyar nufusi ka tsarkake zuciyarka kama ya sufa zahabu bin nari kamar yadda ake tsabtace zinariya da wuta kamar yadda in ka kai ma ta dan kunnan gwal in zai wanke maka ɗan kunnen gwal sai ya haɗa mai wuta an hura mai wuta sannan ne yake wankuwa fes to haka nan mumini yake in yi aikata kurakurai yi aikata zunubai sai Allah ya jarrabe shi da wani abu na jarrabawa Ya yi wata gagarumar asara ko yayi wani rashin lafiya ko wani abu ya faɗo mai na baƙin ciki wanda zai ɓata mashi rai dan ran shi ya ɓaci hankalin shi ya tashi ya ji jiki sai wannan jinjikin da yayi ya zamo kafara ga wancan zunubin da ya, sai ya tashi gobe kiyama salin alin shi ne aya ta gaba take bayyana mana wannan Allah sai ya ce mai أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نعم Allah ya ce, Am hasibtum an ta da kurli jannata, walan ma ya a cikin misalin da kada ku taɓa tsammanin za ku shiga aljanna, irin abin da ya samu muminan farko kuma bai same ku ba kada ku yanke tsammanin cewa za ku fa shiga aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ku irin jarrabawa da ya jarrabe muminan farko an gane min lamihani na jarrabawa wa tasbiru kuma ku yi hakuri kama sabaru kamar yadda suka yi hakuri ai ma kana yanbaghi lakum an tahsibu hadha al-hisban bai kamata ba a gare ku ku rika ma irin wannan zaton haka kurun ku zo duniya ba jarabawa salin alin an gani ku sha daɗi sannan kuma ku mutu gobe kiyama ku ce aljanna sai an jarrabe ku an jarrabe magabatan ku Allah ya ce masatkumul ba asabu tsanani ya shafi waɗanda ke gabanin ku tsananin talauci halin yi ya shafi magabata ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran mutanen kirki warzaqu da cututtuka hawan jini ciwon suga dan kanoma olsa da sauran ire-iren waɗannan cututtuka duk sun shafi wa'ancin magabata da kwarai wa zilzilu da tashin hankali fitintinu rigingimu kashe-kashe ƙungiyoyin na kashe mutane yanki da nafiyar da sauran ire-iren waɗannan abubuwa masu tada wa mutane hankali duk sun shafi waɗanda ke gabanin mu haka ya faru har zamanin annabawa kai har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakan ya faru an kai ga sai da aka samu manzon Allah takunkumi a Makka da shi da dukkan wa'in suka musulunta aka ce kada a ƙara sayan komi hannunsu kada a ƙara sai da musu komi kusan shekara uku suka yi a haka ya kai har ba sa iya cin komi sai ganyen itaciya kamar yadda akuya ke ci haka suke zo su kakkabo ganyen cediya su ci shi danye, dan ba mai sai da musu abinci musulmi muminai ga manzon Allah cikin su sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu har sai da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da wa'in suke masu imani wa'in suke tare da shi cikin wannan tsanani suka rika cewa mata nasarullah yaushe ne taimakon Allah zai zo ne yaushe taimakon Allah zai zo ala Allah ya ce ku saurara ku ji inna nasarallahi qareb taimakon Allah yana nan kusa taimakon Allah ya kusa wannan kenan to haka mu ma mutanen yanzu muminai na ƙarshen zamani musulmin ƙarshen zamani kada mu yi tsammanin fa Allah zai kyale mu haka kullum ba jarabawa gwargwadon girman jarabawa gwargwadon girman ni'ima ni'imaka gobe kiyama gwargwadon irin sakamakon da zaka samu bari ku ji misali yanzu ka taɓa ganin wani mutum a ce mai daktawa ne ko profesowa ne ga kwalin digiri ga digirgir ina fata an gane amma a ce ai tun da yake a makaranta bai taɓa masa jarabawa ba wai ya firamare ba test ba exam ya zo ya secondary ba a taɓa ya mai test ko exam ba bai taɓa test ko jarabawa ba wa har ya je jami'a har ji girgirori bai taɓa wannan ba za ka yadda ba za ka taɓa yadda ba ce wannan hauka ne in gane wannan ko tun daga firamare duk ƙarshen tam sai ya amsa jarabawa duk ƙarshen shekara sai ya amsa jarabawa yana ɗarɗar gaba na faɗuwa ko a faɗi ko a samu promotion ko ko demotion haka dai haka aka tafi har secondary din kullun ɗarɗar ɗalibi yake kullun jin shi kan kumba jarabawa ta kusa addu'a dan Allah a taimaka mana da addu'a za mu shiga jarabawa kwanan nan ba haka bane ba ana hana ido bacci ana addu'a ana karatu haka ake a samu a haye da kyar wata lokacin a tuntsuru wani lokacin a haidakar haka ake tafiya har jami'ar duk wanda ka gani da kwalin digiri a ce yayi digiri wannan in ka tambaye shi sau nawa ka amsa jarabawa wallahi ba zai iya lissafa maka ba kuma kowace jarabawa da kyar cikin tashin hankali da hali ido bace haka ake kaiwa haka ne ko ba haka ba to haka ma gidan aljanna yake gobe kiyama ba za ka taɓa samun shi ba sai ka ci jarrabawa sai Allah ya jarrabe ka zaman duniya daidai yake da zaman aji ga dan makaranta kana rayuwa in aka dan dauki lokaci sai a aiko maka da wata jarrabawa sai ka zauna ka zana ka sha wahala in ka ci alhamdulillahi alhamdu sai a rubuta ma a aje maka maki ka ci wannan an gane wannan ko zuwa can zuwa can sai a ƙara aiko maka da wata sabuwar jarabawa dan haka ba yadda za a yi a rayuwar duniya ka zauna kai kullum ka sha daɗi dole ne ka ci karo da abin da baka so dole sai ka rika cin karo da abin da yake tada ma hankali sai ka rika cin karo da abin da yake muzguna ma waɗannan abubuwa jarabawa ne kuma gwargwadon girman jarabawarka gwargwadon makinka misali irin jarabawar da ake ma dan firamare ba ita ake ma dan sakandare ba saboda me dan kwalin ya fi wannan girma irin jarrabawar da ake ma dan sakandare in ka tafi jami'a ta wuce nan ba irin wannan ba ce don me don kwalin digiri ba baya ne? to haka kai ma a duniya gwargwajen nauyin jarabawar da Allah ya dora maka to gwargwajen irin matsayin da zaka samu kenan a gaba ga zacin Allah gobe kiyama ina fata mun gane nassoshi da dama sun karantar da mu wannan daga ciki ga wannan aya wani guri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a hasiban nasu ayyutaraku ayyakunu amanna wa hum la yaftanun kada mutane su yi tsammanin cewa ba za su ce mu masu imani ne a kyale su ba jarabawa ba zai yiwu ba kada mutane masu su zaton cewa daga cewa ni mai imani ne ni musulmi ne gurin su in kwanta in ta shan daɗi ko me ta zo min ruwa ruwa ko me ta zo min lami lafiya ba zai yiwu ba an gane wannan ko kada ma mu tunanin haka wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya jarabi mu'mine ko eh, menene wani qasmin min min al-amwali wal anfus wa thamara ga can dai eh Allah ya jarabe su da tawayewar dukiya tawayewar rayuka an gane tawayewar ɗayan itatuwa ƙarshe ya ce me wa bashir sabirina ayyuma wa masu haƙuri albishir sun ci nasara sun gama da sauran ire-iren waɗannan gurare don haka nake ce mana ya bayan Allah duk irin halin da ka tsinci kanka a ciki to yi ma Allah godiya kullum addu'ar da musulmi yake Allah ka zaba mani abin da yafi zama alkhairi to duk abin da kaga Allah ya zabar maka wannan abin ya fi alkhairi duk irin matsayin da kaga Allah ya aje ka to wannan matsayin shi da alkhairi in ka wuce nan ba alkhairi saboda ka yi ma Allah godiya a irin matsayin da Allah ya aje ka nike ce muku kullum duk matsayin da Allah ya aje ka wajen samun duniya wajen rayuwar duniya kafin ka tafi da nisa kila a cikin unguwarku sai kaga kafi wani wallahi sai kaga wani kokari yake yunkuri yake Allah mai da shi kamar ka shi burin shi in ya zama kamar ka ya haye haka ne ko ba ka ba ƴan uwa ashe ka ga duk irin matsayin da Allah ya aje ka akwai dubu kasan ka kokari suke ta zamo kamar ka kai ma kuma akwai dubu saman ka da haka gode ma Allah kullun a rayuwar duniya wajen samun duniya rika la'akari da waɗanda ka kada ka rika la'akari da waɗanda suka fi ka wajen aikin lahira kuwa to dan rika la'akari da waɗanda suka fi ka kada ka rika la'akari da waɗanda ka wannan shine rayuwar mu'mini Allah ka taimake mu آية تقبل الله يسيبين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعله من خير فإن إن الله به عليم الله أكبر وترانا ونطيد cikin صحابة Annabi Sallallahu alaihi عليه وسلم ميسونا أمر بن جبر ya je ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da dukiyar shi shi dai ya tsufa kwarai amma kuma ga tarin dukiya ya zai da ita wa ya kamata ya ciyar kuma in zai ciyar kamar nau'in me ya kamata ya ciyar an gane wannan ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da nasi dan a bashi amsa mu ma a ba mu amsa wato wannan bawan Allah Amr bin Jamur wajen musulintar shi akwai kissa mai ban mamaki mai kuɗi ne wanda yake kafin ya musulunta mai tsananin bautar gumaka ne yana da wani gunki wanda ya mulmula ya aje a gida kullum in zai fita kasuwa sai ya je ya gyaggyara mai gurin zama ya wanke shi ya shafa mashi mai ya kunna turaren wuta ya aje ya duka ya sajida ya ce to muna neman sa'a sannan ya fita kasuwa sai ya kasance ƴaƴan shi wasu daga cikin ƴaƴan shi da suka amshi musulunci suka yi bakin kokari wajen yi mashi da jan hankali inuna bai yadda ba sai suka billo mai ta bayan gida in ya zo ya ma wannan gunki duk kulli da yake yi ya tafi kasuwa sai kuma ya zo su turbuɗa wannan gunki sai su faɗar da shi ƙasa sanda zai dawo sai ya tudda shi ya faɗo sai ya ta faɗa wa ya faɗo da kai su ba'adallahi sai ya ta faɗa in gane wannan ko ya ma zai gyaggyara ya bashi hakuri ya tare a ya ta faɗa dan me kuka yadda mun da abin bauta ya za ku lakanta shi kaza kaza a hankali a hankali sai ya so fahimtar kai daga yau fa ni ba zan ƙara damuwa ba ko dai ka tsaya ka kare kanka yanzu a ka kasa kare kanka wanda ya zo zai ture haka hana shi kai maka ture shi an gani ko eh. ni ina ne maka taimake ni ina can kasuwa kai kana nan gida ka kasa taimakon kanka to wannan tunani da ya so mu shiga mai a hankali har dai sai ya gane kai wannan fa aikin banza ne wanda ya kasa kare kanshi kullum sai na zo na gyara mai zama wanda bai iya makan shi wanka bai iya shafa makan shi mai kullum nake mishi wannan amma ni kuma suke neman taimako guri shi kai aikin banza ne karshe dai sai ya musulunta to bayan ya musulunta ya zama mutumin kirki ga kuma dukiya alhamdulillah shine sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ya kamata ya cire cikin dukiya kuma dawa dawa ya kamata ya ba Allah ya ce yas'alunaka suna tambayar ka ya Muhammad ma za yunfiqun menene za ta ciyar ai allazi yunfiqunahu me za ta ciyar mai tambayar nan shine Amr bin Jamo wa kana shaykan zamani tsoho ne mai dukiya mas'alan nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ga gawa zai ciyar wa alaman yunfiqu ana me zai ciyar kuma in ya tayi wa zai ciyar kul Allah ya ce to ka ba su amsa ka ce ma anfaqatum min duk abinda za ku ciyar na dukiya alkhair anan ai almal duk abinda za ku ciyar na dukiya falil walidaini to ku fara ciyar da iyayenku uwa da uba in suna raye to suna da hakki cikin dukiyarka su ji daɗin ta iyakar jin daɗi ka ji yadda su daɗi ka gina musu gida ka sai musu abin hawa ka ba su abinci ka ba su sutura duk abin da suke so kai musu cikin wannan dukiya matukar bai saba mu shari'a ba wal aqrabin hakanan dangi yan uwa na kusa su ma suna da haƙƙi cikin dukiyarka wal yatama hakanan marayu waɗanda aka mutu aka bari suna ƙanana wane ne maraya ne cikin jinsin mutane wanda baban shi ya mutu yana ƙarami bai balaga ba shi ake kira maraya wanda ko ya balaga ko baban shi ya rasu ba maraya bane sai dai ta bakin bahaushe da yakan ce in ka ji maraya rago an gane wannan ko wal masakin haka nan miskinai talakawa wane ne miskini ne wanda yana da ɗan abin hannu amma ba zai ishi shekara ba wanda bai mallaki nisabi ba shi ne miskini to yana da kyau suna da haƙƙi cikin dukiyarka sananne musamman haƙƙin zakka in lokaci ya ka fitar ka ba su wa banin sabili haka nan matafiyi da guzurin shi ya ƙare shi ma yana da haƙƙi cikin dukiya na ka taimaka mashi da guzuri har wanda zai kai shi garinsu wa ma tafa'alu min khairin to ku sani duk abin da kuka aikata na alkhairi duk abin da kuka ciyar dan Allah duk abin da kuka bada da kyakkyawan niyya dan Allah fa inna Allah bihi alim Allah yana sane da shi ba zai manta da shi ba fa yujazi alaihi kuma zai yi sakamako akai zai muku sakamako akai shi gobe kiyama wani guri Allah yake ci ahsabullahu wa nasuhu Allah ya tsare shi ya kididdige shi ya san ko nawa ka bada kai ku hakka manta ma kai wani aikin alkhairin ka manta kai sai gobe kiyama kurin ka gana dai shi an ta maka shi har an kai ma shi ninkin ba ninkin domin innal hasanata bi asharati amsalha kikkiawan aiki daya ana ninka ma shi goma ko sama da haka ma Allah ka taimake mu na'am كتب عليكم wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر تند وانا آية تابا أمساني أكمي ذا أتيا قسوا ذا أتيا أم بينا من وأنسو daga cikin waɗanda za تنن ciyar din nan to akwai wani bangaren na ciyar da dukiyar fi sabilillahi domin addinin Allah ya gaba shine wajen jihadi wajen a dukiyar nan a taimaki addinin Allah dan yi gaba kamar wajen jihadi a lokacin jihadin na qital wanda ake ɗaukan makamai a tarbi kafirai abokan gaba to ku sai makamai ku taimaka da kuɗin guziri ga mayaka da abin da za su bar ma iyali a gida wannan kenan yanzu da ba mu da irin wancan lokaci jihadin yana nan ku taimaka wa masu fita wa'azi ƙauyuka lunguna suna fita suna wa'azi a sai musu motocin wa'azi a sai mashinan wa'azi a taimaka ma ko masu wa'azi da guziri abinda za su yi abinci su yi sutura abinda za su bar ma iyali gida su tafi da'awa su tafi kira zuwa ga addinin Allah lallai ne a yi wannan jihadi ne Allah ya ce ku kutiba da qitalu an wajabta muku yaƙi ku fita ku yaki kafirai an wajabta muku wannan tilas ne domin matuƙar ba ku yin shi to babu shakka kafire sun haye kuma sun gama amma kuma shi yakin nan wa huwa kurhul lakum yana abin kyama a gare ku ba ku su ku ba sa su. to ku sani wa asa an taqahu shay'an da yawa za ku kyamaci abu wa huwa khairul lakum ya zamo shine mafi alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an da yawa za ku so wani abu wa huwa sharrul lakum ya zamo sharri a gare ku saboda haka ba ku san abin da ke alkhairi ba ko sharri ku dai kurin ku bi abin da Allah ya ce domin wallahu ya alamu Allah shine ya san abin da ke alkhairi gare ku ya san abin da ke sharri gare ku wa antum la ta'lamun ku ko ba ku sani ba saboda haka bi abin da Allah ya ce in ba dan haka ba kalli zakka dan Allah Allah ne ya ce ba haka kurin zakka ta amfanin gona tun daga farkon damuna kake wahala sharar gona shuka ka ci bashin taki ka gani noma da, duk a gama baka ma biya kuɗin takin ba ka je a sussuko masarar daga gona ka ɗuro a wani kurin yana kwance gida bai taɓa ce maka a dawo lafiya ba a ce kuma ka zo ka margini buku ka bashi na gane wannan ku in baka saba mutum zuciyarka ba za ka yi wannan kalli dukiya ka sha ruwa da iska ka bi dare ka bi mota ka kwana inda baka so ka tashi inda baka so da kyar da jibin goshi ka tara dukiyarka wani na kwance gida aka kurin a in ka lissafa ka ɗebi dubu kaza ka bashi an gani in ba kai yaƙi da shi ɗan ba zuciyarka za ta so wannan ba za ta so wannan ba saboda haka da yawa za ku kyamaci abu sai ya kasance alkhairi ne da yawa za ku so abu sai ya zama sharri ne Allah shi ne masanin me ya fi zama alkhairi gare ku to ku ba ku sani ba da haka kurin abin da Allah ya ce ku yi kaza to ku yi kaza ɗin abin duk da Allah ya ce ku bari ku bari ba a addini da ra'ayi da a gani na ina fata mun gane Allah tabaraka wata Allah ya taimake mu aya ta gaba Allah ya ce me na lokaci yayi ana cewa lokaci yayi da haka zamu dakata anan in Allah tabaraka wa ta'ala ya so sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zuwa mu gobe sai mu dora da kai da muka dakata mu ci gaba in kuma Allah ya karɓi rayuwar mu sai masu dora su dora insha Allah Allah ka taimake mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka shafe shi daga cikin mu, kuma ka gafarta mu mana Allah ka amshi addu'o'in Allah ka sa muna daga cikin bayinka masu shiga aljanna gobe kiyama wannan ƙasa ta mu Najeriya bayin Allah tana da haƙƙi a kanmu tana da larura ba ta da lafiya musamman arewacinta arewa maso gabas yan boko haram arewa maso yamma yan kidnapping arewa ta tsakiya faɗa tsakanin ƙabilu ko ina dai arewa ta rikice nan ne kuma cibiyar musuluncin Najeriya nan musulmi suke nan ne daular Usmaniyya dan haka kenan tun da bukatar addu'a gare mu ya Allah ka san abin da ka saukar kasar mu na bala'i Allah ka kawar mana da wannan bala'i Allah ka san abin da ka jarrabe wannan ƙasa ta mu na masifa Allah ka kawar mana da waɗannan masifofi ya Allah Allah ka ba ƙasar mu lafiya da zama lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali ya Allah da mu da masu bar addu'a gare mu ya Allah ka san bukatun mu Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana Allah ka sa albarka da alkhairi cikin bukatun mu ka biya muna Allah ka kare mu daga dukkanin sharri Allah baraka wa ta'ala ka sanya aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kare mu daga shiga wuta ya Allah Allah ka kare mu daga shiga wuta ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah Allah ka ba mu dukkanin alkhairar ka duniya da lahira ya Allah Allah ka kare mu daga dukkanin sharrora duniya da lahira ya Allah ya Allah kai ka umurce mu a littafin kai mai girma mu roƙe ka kai alƙawarin zaka amsa mana roƙon mu ya Allah ga mu muna roƙon ka ya Allah kamar da ka umarce mu Allah ka amsa muna kamar da kai alƙawari ya Allah mun tabbata baka saba alƙawari ya Allah Allah ka amshi addu'o'in mu ya Allah Allah ka amshi addu'o'in mu ya Allah subhanakallahumma bihamdik tashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka rabbana minna innaka antal أنت الغفور أنا assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wani ban Allah da ke neman ko zai